Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba batun kisan gillar da aka yi wa shogun malamin Islama Abubakar Hassan madi a jihar Zamfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Zamfara don duwa batu mai matuƙar juyayi na kisan gilla shehun malamin Islama Abubakar Hassan Mada da ake zargin 'yan sa kan da gwamnan jihar Dauda Lawal Dare ya ɗauka don yaƙi da ɓarayin daji. 'Yan sa kan da ake wa taken askarawan Zamfara sun fara aiki ne bayan ƙaddamar da su da gwamnan ya yi da rantsuwar za su yi aiki tsakani da Allah. kamar yadda muka kawo muku labarin zargin kisa ba bincike na 'yan bangar gwamna duk waraɗa a katsina su kuma askarawan zamfara ana zargin su da yi wa duk wanda suka kama yankan rago kamar yadda 'yan mai tatsina suka yi a shekarun 1980 labarin kashe malam abakar hassan mada wanda shine shugaban izala na gusau ya kawo allah wadai don yadda aka same shi a yashi a bayan gari an datse wuyansa kamar yadda ake wa rago kamar yadda za ku ji daga bakin babban ɗa ga marigayin. Ni dai sunana shisu shi Abubakar Hassan Mada babban ɗa ne ga Malam Abubakar Hassan Mada. Ranar talata biyar ga watan uku ina zaune misalin karfe hudu na yamma sai ni ga waya ta shigo a waya na sai ni ɗaga. Ina ɗagawa sai ni na ce mani shi su ga askarawa nan sun ɗauki mahaihinka da mashin ya kamata ka je ofis ka bincika ka ji me ke faruwa ko da na ɗaukin mashin ɗina na bi na je sai na fahimci ba nan sun ka kai shi ba ina tambayar su sai an ka ce an wuce da shi fi sabilillahi mu yi binciken da ya kamata mu yi mun rasa gane inda sun kai da shi bayan mun shiga kwatar kwashe sai an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya yan doto an ka ce ba su kawo nan ba na buga waya shi mura an ka ce ba su kawo nan ba lokacin da muna kan hanyar mutu yan doto zuwa mada sai mun ka ce bari mu tsaya gefe gefen gari domin mu bincika ko za mu ga gayawar shi sai mun ka zo mun ka ah, shi wannan ya nuna tuma wannan lokacin kuna tunanin kamar an ɗauki mataki ne a kansa e to gaskiya lokacin da mun ka fara diba nan saboda an ce ba a kai kwatarkwashe da shi ba ba a kai shemori da shi ba a kai yandota da shi ba kuma baya cikin garin ma da sai mun kai tunanin to akwai abin da ke faruwa sai mun ka fara diba gefe gefen gari cikin yawa Allah sai mun ka gan shi gefen wata mabiyar ruwa amma sayan kan rago kaga mahaifinka an yanka shi an ajiye shi a waje ga gashi a cikin jini ware kuwa wannan shi abin da na sani a kai da wani a lokacin da kuka ga shi gawar malam Sheikh abubakar hassan mada to ina tare da babban aminin shi malam mustapha imamu da kuma mai auren ɗaya yayin da ya ƙaunan in kanansa malam rabi'u nuhu muna tare lokaci ɗaya mun ka gangara mun ka isko shi a wurin shin lokacin da kuka isa wajen akwai wanda kuka gani a wajen ne ko iya gawar malam kuka gani ya gawar malam ka gani amma kuma ga sawun baburan da na shigo wurin nan sun ka koma kamar da yadda aka ji an zargi wasu daga cikin askara wanda tafiya da malamin domin a yi masa tambayoyi amma sai shiru ashe tuni ma an yi masa kisan gilla Wani mazaunin mada wanda bai so ambaci sunansa ba a lokacin da yake kwarmata wa ciki da gaskiya labarin akasin ya faɗa mana abin da ya faru tun farko. So abin da ya faru kwanan baya tun wancan gwamnatin da ta sauka ta masawan ne. Akwai wani iki da ya faru wasu yara ne guda biyu suka dawo daga ibadun Sai suka zo da babura da suka zo sun shigo cikin gari sai 'yan bijilantin da tare sun ka barayi ne. to da an kace za su kashe su sai an ka hana masarauta da shi liman sun ka hana an ka ce ba a haka nan sai an yi bincike kan ɗan mataki kamar to hatsaniya sai ta kaure tsakanin su da yan bijilanci din akwai wani cikin bijilanci kamar shugaba ne a bijilanci din daga nan har aka yi karan ga yan sanda har zuwa cid an kai bincike yaran nan ba barayi ba ne sai aka ce a sake su aka ce sai an bara kuɗi ba su da wannan kuɗin sai iyayen na ƙara kiran shi masarauta da liman in su taimaka musu tun da yaran nan an bincika ba su da lalle a sake sai aka yi haka liman suka je suka yi magana an ka sako wa'annan yaran da tun daga wannan lokaci gaban bijilantan bijilanti din sai ya zo ya ta yaɗawa tunda akwai bambancin aƙida tsakaninsu da shi ya ta yaɗa cewa da liman da uban ƙasa yan fomomi ne sun kama ɓarayi sun je suna an so daga nan dai gari ya ɗauka aka yi wannan hayaniya abin ya je ya wuce bayan yanzu kafa wannan sabuwar gwamnati ka zo yanzu ɗauka su vigilanti ɗin tunda an da ƙarƙashin masarauta lokacin shi masarauta ya ce ba zai an shi wannan yaron ba wanda ya yi wannan abu to da yake ya yi siyasa ta pdp ce 'yan siyasa pdp sun kai amfani da ita an kasa shi to ashe abin yana cikin shi shine ya kulla musu yau wato sai yanzu da sun ka samu an ka ɗauke su a wannan onda askarawan to shi ne yanzu sun gama training sun dawo sai ya samu shi kanal ando to ctg kwamandan na jiha ya ba da sunayen shi duk sai haɗin da liman ya ce 'Yan fomomi ne an ka turo an ka kama an ka kama shi liman an je shi oban ƙasar bayana yana wurin aiki an ka ɗauki liman ɗin Ka su kai shi ofis ba shi ko in ba sun kai ta bayan gari sun kai ne yankan rago. a me sunan liman din sunan shi imam abubakar hassan mara shi limamin wani masallaci ne limamin masallacin izala ne na biyu kuma shugaban majalisar malamai ta gusa lokacin na izala banda liman yanzu ana jiran shi sarki kenan uban kasa ya dawo shi ma a kama shi a yanka shi kenan a yanke shi kwarai kuwa don gajiya an yanka wasu ma banda su din kwarai wato su askarawan jihar zamfara na na, na gwamna dauda lawal su yankawa suke ma ba kashewa suke ba da bindiga a'a yankawa suke da sun kama za su ɗauke ka su yanke kuma ba ma shi damu ba ba bincike da an ba da sunanka ba a bincike kawai ɗaruruwan mutane a mada sun yi dafifi wajen jana'izan marigayin. inda ƙungiyar izala reshen gusau ta buƙaci kai zuciya nesa don jiran matakin da gwamnati za ta ɗauka na bin kadin jinin babban malamin da aka yi wa shaida shuka alkhairi a duk tsawon rayuwarsa. Shirin ya ji ta bakin Alhaji Aliyu na Allah Zurmi, shugaban Izala na jihar Zamfara. An kashe shi. Lokacin da shi ma'ajina Bala Usman ya samu labarin haka nan sai ma samu hankalin shi ya ɗauku bai ko koma wajen shi wannan hostin ba, wanda ya mashi magana Bai an kada mai kwarai da gaske domin cewa an dai kashe mala an kashe mala ya cece, na lillahi wa inna ilai raju. to Allah cikin iko ne sai zan ran talata ne muka ce to mu bari sai gobe da safiya ta yi muka ajiye karfe goma sha ɗaya muka tashi daga nan gusau zuwa mada da muka je mada sai muka tarar da ko samari da jama'a sun fi mutum dubu sun ma gici hanya da to da muka isa ga wurin sai wasu daga cikin mabiya kungiya sai suka shaidi cewa mu sai suka ce to mu biyo na mu biyo na muka samu muka shiga cikin masallaci muka tarar da gawaci marigayi sun ta cikin tashin hankali sun hasbu da kwarai da gaske amma da yake mutanenmu masu biyayya ne sai na sa wasu daga cikin malamanmu akwai mustapha khalil dunfa da mataimakina suka tsaya suka yi mutane wa'azi suka kwantar da hankulansu to allah cikin iko na yi sai zan mutanen suka yi haƙuri gagawan ba su ce komai ba amma dai wasu can daga waje saboda muna cikin masallaci ne ga na cikin masallaci sai zan ah, can waje suna ta ɗan surutu muka ɗan fito ana ta ɗan ba su magana sauran sun ce to kar su damu insha Allah za a bi kadin wannan al'amari insha Allah jinin malam ba zai tafi a banza ba za mu dukkan iyakar kokarin mu Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan ya je ta'aziyya in dai alkawarin gano masu hannu a kisan don ɗaukar matakin shari'a a kansu. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji daga gwamnatin. Abin da ya sawa nan a shirinmu na yau, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adam Irin Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya.